tarihi ya nuna cewa a arewacin najeriya don kafin zuwan turawa mulkin mallaka akwai zaunannen tsarin shugabanci wanda mujahidan daular usmaniya suka assasa wanda sarakuna ke gudanar da ayyuka ga jama'a a fannoni daban-daban kamar magajin gari magajin rafi da dai makamantansu bello idris masanin tarihi ne a najeriya magajin gari saboda ainihin in ce gudunmuwa wadda shi dan jada ya basuwa a wajen kafa ita kanta daular Usmaniya da kuma wanzuwarta. Ofishin magajin gari shi ke gudanar da ainihin birnin Sokoto. Wannan ga tarihi haka abin ya nuna. Ainihin shi ke kula da duka ainihin sarauta ko kuma in ce gudanar da mulki na cikin birnin Sokoto. Faduwar sarautar magajin gari ta ƙara adadin sarautu masu muhimmanci da suka faɗi a ƙarƙashin daular Usmaniya kuma kawo yanzu ba a yi su ba. Sunana Malamai Waziri. Tarihi ya nuna cewa Shehu Danfodo ya yi sarakunan shi don a samu samu tsaro cikin ah, al'umma yanzu amma babu alkanar kalle tun da aka yi wannan adc eh, plan crash din har yanzu ba na kaso kuma mai sarauta ci mai muhimmanci wadda dan fodo ya ta ya ba alkanar kalle sambo sarautar marafan sokoto ita ma ta faɗi shekara ta 2016 kuma har yanzu ba a yi ta ba duk da yake a can baya wasu bayanai sun nuna cewa an samu tankiya sanadiyar neman sarautar tsakanin marigayi inuwa abdulkadir da kuma marigayi hassan ahmad dan baba abinda ake ganin ya kawo tsamin dangantaka a cikin masarautar sokoto sai dai wasu na ganin cewa babu tabbas ga wannan batun kamar yadda wakili a hukumar gudanarwa ta gidan tarihi da al'adu na waziri junaidu comrade bello yan junaidu ya faɗa musamman duba da rudani da rasuwar magajin gari ta zo wa jama'a da shi shi yasa kowa ya emoji ko jana'iza in ka zo haka irin abin da ya faru mutane suna cikin rudani shi ke ne mai baban mu mai sarki musulmi in ka diba kai ka san irin son da ya kawo nan ba Allah ba karbi ba ne duk wani imi da aka yi mutane ƙarya ci ba gaskiya bane tarihi ya nuna cewa da marigayi hassan ahmad dan baba shine na goma sha hudu ga jerin waɗanda suka rika wannan sarautar shi hassan jika ne ga dan jada dan jada wani mashahurin mayaki ne wanda muhammadu bello ya naɗa a matsayin magajin gari na farko sannan kuma ya gari wannan sarauta ta magajin gari daga kakannin kakannin shi saboda kakan shi yayi uban kakan shi yayi wan mahaifin shi magajin gari alu yayi sannan shi kuma yayi kawo yanzu dai ba wanda a fili ya bayyana ra'ayin neman sarautar amma akasarin jama'a na alakanta masarautar gumbi da kusanci ga sarautar duk da yake ba lalle ne hakan ta kasance ba jama'a dai na ci gaba da kwarara jihar sokoto don yin ta'aziyya ciki har da wakilan shugaban najeriya muhammadu buhari karkashin jagorancin ministan shari'a abubakar malami shugaban kasa muhammadu buhari yana yin wannan rashi yana yi ma gwamnatin Sakkwato da jama'ar ta ta'aziyya ta wannan gagarumin rashi da allah jarabe mu da shi masana da yana ganin cewa da za a baiwa sarakuna dama a hukumance da za su iya bayar da gudunmawa wadda watakila za ta iya tasiri ga sauƙaƙa matsalolin da najeriya ta jance kanta a ciki muhammad nasir muryar amurka daga Sakkwato a najeriya